الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من بات جاره جوعان وهو شبعان وهو يعلم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biya musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya 'yan uwa hakika kyautayi da kyautatawa abu ne wanda shari'a ta yi umarni da a shi abu ne wanda yake a hankalta da addinance ya dace ubangiji mai girma da buwaya yana faɗa ku kyautata allah yana son masu kyautatawa ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa kai dan adam ka kyautata kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka Allah madaukakin sarki yana faɗa lalle waɗanda suka yi ƙoƙari wajen neman abin da ke wajen mu suka bi dukkan sabubba suka yi riko da dalilai suka yi himma suka yi ƙwazo muka sai mun kai su ga gaci kuma hakika Allah yana tare da masu kyautayi cikin bayi hadisi ya tabbata cin sahihin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa akan komai kuma a cikin dukkan komai fa idza qataltum fa ahsinul qitla ko da kashe mutum za a yi yayi abin da ya cancanta a kashe shi a shari'ance to ana so a kyautata masa dan zaka kashe mutum kar ka bar shi cikin yunwa dan zaka kashe mutum kada ka bi hanyar azabtarwa mai cin zango kafin ransa ya fita daga jikinsa ka bi hanya mai sauki kuma ka kyautata masa cikin magana babu hantara babu zagi babu cin mutunci duk da ya cancanta a kashe shi to hatta dabbar da za a yanka dan a ci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku wasa wuka wajen yanka ta kada ku wahalar da ita shi yasa za ku ga da iyaye da kakanni ragon layya kafin a yanka shi sai an bashi abinci ya ci ya koshi ya sha ruwa a yi masa wanka don tabbatar da wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko da mutum kashe shi za a yi ko dabba to a kyautata mata ya uwa kyautayi mataki-mataki ne akwai wanda ya fi sai mai biye masa sai mai biye masa ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa qada rabbuka ta abudu illa iya wa ne walidaini ihsanan ubangijinka ya riga ya zartar da hukuncin cewa kar a bauta wa kowa sai shi iyaye kuma a kyautata musu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ce da su ta'alu ku tattaru ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum dan in karanta muku abin da ubangijinku ya haramta a gare ku na farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada shi da kowa cikin haƙƙinsa wa bil walidaini ihsanan iyaye kuma ku kyautata musu wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan ubangiji yace lalle mun yi wa dan adam wasiya mun ja kunnansa akan ya kyautata wa iyayensa wannan aya take nuna kyautatawa iyaye su ne a matakin farko su suka fi kowa cancanta idan ka cire haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka Allah sau da dama idan ya faɗi haƙƙinsa sai ya faɗi kyautata wa iyaye kamar yadda ayoyi suka nuna wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'aikin Allah waye cikin mutane ya fi cancantar in kyautatawa bayan na sauke haƙƙin Allah na sauke haƙƙinka na matsayinka na manzan Allah to cikin bayan Allah kuma wake bi na bashi na in fara sauke haƙƙinsa na farko ta fuskar kyautayi sai manzan Allah ya ce mahaifiyarka ya ce sewa ya sake cewa mahaifiyarka sewa mahaifiyarka sai da ya faɗi mahaifiya sau uku sannan sai ya ce sannan mahaifinka to sannan kuma kowa gwargwadon kusancinsa gare ka gwargwadon haƙƙin da yake da shi a kanka mana ayoyin ƙur'ani da suke ta cewa a kyautata wa iyaye suke haɗa su a dunkule wani na iya ɗaukar cewa haƙƙin raba musu za a yi hamsin hamsin to amma sunnar manzo ta fayyace cewa uwa tana da haƙƙi uku sannan uba yake da ɗaya abin nufi in za ka kasa haƙƙin nan ɗari to uwa tana da kaso saba'in da biyar sannan uba yake da ashirin da biyar abin da ake nufi da wannan haƙi na kuɗi haƙi na biyayya haƙi na tallafawa haƙi na rarrashi uwa ta ɗari uba gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a littafinsa wanda lokaci ba zai ba mu damar mu yi bayani ba malamai suka ce amma a irin haka idan iyayen ba sa tare da juna aurensu ya rabu to nan ne uwa take fin uba haƙƙi? amma lokacin da suke tare da juna yawa ita kanta a ƙarƙashinsa take ko da ta fi shi haƙƙi da kaso uku to shi kuma da natan da nasan duk ya haɗa ya take domin da kai da kaya dukkaninsu mallaka wuya ne da mahaifiyarka za ta ɗauko wanki ta baka ta ce yi min shi kuma mahaifinka sai ya ce karɓi ke kuma ki yi to dole ita kuma sai ta bi umarninsa kamar yadda kai ma dole ka bi nata da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana haƙƙin iyayenmu dan ya ja kunnenmu ya ja hankalinmu zuwa ga mu kyautata musu idan akwai wani dan adam da isarsa da burin kasarsa take sa ya fi karfin yawa iyayensa biyayya da annabawa ne amma sanin kowa ne a qur'ani yadda Allah yake jan kunnan annabawa su masu su bi iyayensu annabi isa ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya annabi yahaya ya ce wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya abin nufi saba wa iyaye yana sa ka zamo mai saban ubangiji domin ridallahi fi ridal walidaini wa sukhutullahi fi sukhtil walidaini in kana so ka samu albarkar rayuwa kana so ka zama wani kana so ka rayu lafiya ka mutu lafiya ka yi arziki to ka bi iyayenka bin iyaye yana jawo arziki bin iyaye yana sa Allah ya yarda da kai bin iyaye yana takaita maka sabon ubangiji kowa ya san kissar juraiju ko takamar ka kai mai bin Allah ne idan iyayenka suna fushi da kai Allah ba zai taɓa yarda da kai ba Juraiji wani mutum ne mai bautar ubangiji saboda tsazanin bautarsa ya bar gari ya koma daji sallan nafila yake mahaifiyarsa ta zo ta kira shi kaga sallan nafila ai ba dole ba ce. amma dai duk da haka bautar ubangiji ce to amma mahaifiyarsa ta kira shi yana sallah ita bata san sallah yake ba tana daga wajen bukka shi yana daga ciki Ya ce ya rabbi ummi wa salati Allah gashi ina sallah ga kuma uwata tana kira na bai katse sallar ya kira ta ba bai katse sallar ya amsa mata kiranta ba a ƙarshe ita kuma da ta fusata bayan ta kira shi sau uku ta ce ya Allah in ta kamarsa ibada kada ka kashe shi sai ka haɗa shi da sharrin karuwa a ƙarshe sai da ibada ta lalace ya gamu da hau ya gamu da mummunan baki duk da fa bautar Allah yake yi to amma sai daga baya shi da kansa ya gano inda ya samu matsala ya samu matsala ne sakamakon kin amsawa mahaifiyarsa kiran da ta yi masa sau daya dan Allah sau nawa mahaifiyarka ta kira ka baka amsa ba dan Allah lokacin da ta kira ka sallah kake kai ma to ga mai sallah sau daya aka samu wannan a tarihin nasa amma kalli yadda sallar tasa ta lalace daga baya ya koma ya tuba ga Allah ya nemi gafaran mahaifiyarsa ta yafe masa sannan sai Allah madaukakin sarki ya yi masa damuwar da yake ciki sha'anin iyaye ya yan uwa ba karamin al'amari bane musamman mata sakamakon rauninsu kuma sakamakon gudunmawa da suka bayar wajen zaman ka yadda ka zama ko kai waye kai amma ka samu mutum cewa saboda yana takamar ya zama wani abu yana ganin iyayensa ba kowa ba ne mahaifiyarsa ba kowa ba ce ita a ba ta yagaggen tufafi shi ya sa mai kyau ko matarsa ta sa ko 'ya'yansa su sa ita ya ba ta kowane irin abinci gabza ya aje ta a ƙauye amma shi ya zauna a binni da shi da matarsa da 'ya'yansa suna jin daɗi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamar hasara bace da taɓewa. ka rubuta ka ajiye kai ma ba haifa ka akai ka zama wani abu kai haka ba kai ma kuma ka haifa ƴaƴan da ka fifita akan iyayenka su ma sai sun zo sun rama musu domin kama tu tudanu irin yadda kai haka ake yi maka wannan sunna ce ta rayuwa iyaye ba abun wasa bane addinin musulunci ya nuna mana mahimmancin su ya nuna mana martabar su ya nuna mana kimar su babu mai daraja sama da su a duk duniya in ka cira Allah da manzan Allah duk da martabar iyaye da matsayinsu ubangiji ya ce kar su samu sabansa mu biye musu domin wani lokaci ana iya samun saɓani, iyaye su fahimci kuskure ɗa ya fahimci daidai a ta ja in ja to a irin wannan lokaci ka bi iyayenka a hankali ka rarrashe su kai musu siyasa ta rayuwa kai ta musu addu'a amma a hirka da ka nuna cewa kai kai isa kai ka iya kai ne mai wayo kai ne shiryayye kai ne akan tafarki madaidaici idan kai haka ba kai daidai ba shi yasa Allah ya jarabci waɗansu daga cikin annabawa da matsalolin iyaye dan su zame mana madubi in mun samu kanmu a matsayi irin nasu annabi Ibrahim kowa ya sani Qur'ani cike yake da bayanin gwagwarmayarsa da mahaifinsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tut'ihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilai idan iyayenka suka tirsasa ka cewa sai kai ba daidai ba ko ma wani irin ba daidai bane in dai sabon ubangiji ne domin manzo Allah ya ba mu gamammiyar ka'ida la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq to sai Allah ya ce fala huma kada ka biye musu amma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai tararrashin su Allah ya huci zuciyarka kamar yadda annabi ibrahim ya ta yi salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman da ka ci gaba da girmama shi da mutunta shi amma kuma kada ka biye wa abin da yace kai na saban ubangiji sai Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin irin wanda suka komo zuwa gare ni shine annabi Ibrahim inna Ibrahim la halimun awwahum munib lalle annabi Ibrahim mutum ne mai juriyar hali mutum ne mai dogon tunani mutum ne mai yawan mai da al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan wanda ya fi kusanci da kai sannan wanda ya fi kusanci da kai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ya fi wanda kuke uba ɗaya haƙi a kanka wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya wanda kuke uwa ɗaya ya fi wanda kuke uba ɗaya haƙi a makusanci gwargwadon kusancinsa gwargwadon yadda yake da haƙi a kanka uwa mu sani cewa shi kyautayi a musulunci bai takaita zuwa ga abu mai rai ba ko zuwa ga ɗan adam ba dukkanin wani abu mai rai ko da ba ɗan adam ba ne in ka kyautata masa kana samun lada a wajen ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli dhi kabidin ratabatin sadaqa duk abin da yake da danyar hanta in ka taimake shi za a baka ladan sadaka ko musulmi ko kafuri ko dabba ta gida ko ta daji ko tsuntsu asaba kai ko da dabba ce mai cutarwa in ka taimake ta Allah madaukakin sarki zai baka lada domin kayan Allah ce subhanahu wata'ala kuma yana kishin abarsa an bawa manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dan tabbatar mana da wannan ka'ida yace an yi wata karuwa cikin karuwan banu Isra'ilawa bata taba aikin alheri ba kullun daga gidan gala sai kulab sai mashaya sai kaza sai kaza wata rana ta je yawon karuwancin ta ta dawo ta zo wucewa ta gefen wata rijiya sai ta ga wani kare kaga dai kare kare yana daga cikin mafi sharrin halitta Allah shi yasa malaman aƙida suka ce saboda kaskancin kare da alade duk da Allah ne ya halice su amma ba a cewa Allah ya ubangijin kare ba a cewa Allah ya ubangijin alade saboda cikin waɗannan halittu Allah ya nuna akwai kaskanci bai kamata ka rasa me zaka kira Allah da shi ba cikin bayinsa sai waɗannan to amma duk da kaskancin kare wanda Allah yake ta buga misalai na wulakanci da shi a Qur'ani wannan mata ta zo wucewa ta ga kare a gefen rijiya kishirwa ta kai kishirwa har yana cin ƙasa mai danshi saboda ya samu abin da zai jika makogwaransa ta cire gyalanta na karuwanci da takalminta na fitsara ta ƙulla ta yi guga tafi da gidanka ta jawo ruwa ta bashi take Allah ya ce da mala'iku ku ɗauke ta ku sanya ta cikin jerin 'yan aljanna ba sallah ta ce ta kai ta aljanna ba tare da cewa sallah tana kai mutum aljanna ba azuminta ne ya kai ta aljanna ba tare da cewa azumi yana kai mutum aljanna amma tausayin dabba ne ya kai ta aljanna to ina ga tausayin mutum ina ga mutumin nan musulmi ina ga kuma ɗan uwanka na jini ina ga kuma ɗaya daga cikin iyayenka ko iyalanka da haka mu sani cewa da dama daga cikin mutane ba sallar su ce za ta kai su aljanna ba da dama daga cikin mutane ba azumin su ne zai kai su aljanna ba ba kiyamun lailin su ne zai kai su aljanna ba sau da dama kana sallar kana azumin kana kiyamun lailin kana tsammanin kai ka sha wallahi wani can sai ya taimaki kare ya wuce ya shiga aljanna ya baka da haka ya kamata mu sani cewa dukkanin wani abu mai rai a wajen Allah yana da kima yana da daraja tausayin salada ake samu ba karami ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya yaye wani mai damuwa damuwa ɗaya daga cikin damuwoyin duniya shi kuma sai Allah ya yaye masa damuwa daga cikin damuwoyin ranar tashin alkiyama to haka nan an gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari wata mata ta mutu amma matan nan duk ranakun da ake azumi na sunna tana yi tana litinin tana alhamis tana sha uku sha hudu sha biyar tana ayyamul bidi tana ashura da tasu'a tana sittu shawwal duk wani azumi da ka sani na nafila matan nan baya wuce ta kuma da daddare ana jiyo ta tana sallar dare a gidanta amma fa fada take da makota ba ta zaman lafiya da su daga yau ta fata da wancan sai yau ta yi fada da wancan sai yau ta zazzagi wancan ranar da ta mutu aka zo aka gaya wa annabi wata mata fa ta mutu a madina kaji kaji halayyata wajen ibada amma kuma kaji halayyata wajen zama da mutane manzo Allah sai da ya rantse sau uku yace hiya finnari hiya finnari hiya finnari wallahi yar wuta ce wallahi yar wuta ce wallahi yar wuta ce ashe kenan ko ka kula da haƙƙin Allah dole ne ka kula da haƙƙin bayin Allah wanda Allah madaukakin sarki ya haɗa ka zama da su ka zauna lafiya da mutane ka zauna lafiya da makota duk mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa wannan shine cikar addini ya yan uwa kyautayi ba dole sai ka ɗau abin aljihun ka ka bayar ba amma in kana da damar da zaka ba da abin aljihunka ka bayar shi ma alheri ne amma daidai da maganar baki tana jawo alheri yau da dama bahaushe ya ce zo ka ci tuwo ya fi tuwon daɗi kuma shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma ma'ana sakin fuska ga mutane da gaya musu maganganu masu kyau wani lokaci ma ya fi ka abin aljihunka ka ba su kana hantar su kana zagin su da ka kyautatawa ba sai da kuɗi ba cikin maganganu akwai kyauta cikin fara'a akwai kyauta akwai kyautayi to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya faɗa wa kullu lin husnan ku rinka gaya wa mutane kyawawan kalmomi kada a same ka kana da mummunan magana kana da batsazzance kana da hantaran mutane kana da kyararsu kana da wulaƙanci ta fuskar ma'ana da gatsali cikin magana maza Allah ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa ita kyakkyawar kalma sadaka ce wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa kaga dan uwanka kai masa fara'a ka sakan masa fuska wannan ma ladan sadaka ne ya uwa hakika mu sani cewa muna da matukar aiki ja a gabanmu wajen kyautata mu'amala da take gudana a junanmu hakikanin gaskiya mu'amalar mu ta lalace zamantakewar mu ta gurbata halayyar mu tsakanin mu da juna ko kare ba zai ci ba ba mu da tausayi ba mu da kyautayi ba mu da fara'a ba mu da sowa juna alkhairi sai fatan sharri i junanmu wane ya samu kaza ban samu ba ina jin haushinsa wane ya samu kaza dan me zai samu wane ya yi Eh, ya samu wani ci gaba dan me zai ci gaba to wannan duk kamar cutar kanka da kanka kake dakile kanka da kanka kake yi domin dukkanin mutumin da zai kyari dan uwansa ya ƙi shi ya masa hasada to dan kwafe kansa yake shi kuma wancan sai dai ta ci gaba kai kuma kana baya musamman zamantakewa na makotaka ubangiji subhanahu wataala ya ce mu kyautata wa makotanmu domin ya ce wal jari zil qurba wal jari al junubi sahibi wal jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu jibril bai gushe ba yana jan kunne na cewa in kyautatawa makota in ce makoci ya wa makoci har sai da nayi zaton bazan bar duniya ba sai wahayi ya sauka cewa makota su rinka cin gadon juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga ɗaya daga cikin matansa uwar mu'mine Aisha Allah ya kara mata yadda ya ce duk lokacin da zaki wani romo ko taɓa ka lashe to ki rinka ƙara masa miya ruwa a madadin ya kauri don a rinka bi ana kai wa makota iyayenmu a da idan mutum ya je kasuwa ya ci kasuwa ya siyo yalo ko ɗata ko goba ko dukkan wani abun marmari wanda ake yayi ko rake sai ga sai a siyo da yawa sai abu duk makota a je a rarraba ba don komai ba sai don zaman lafiya da makota da ɗabbaka wannan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa mu kyautata wa makotanmu mu zauna lafiya da junanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse sau uku yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min na rantse da Allah bai da imani bai da imani bai da imani manzo Allah ko bai rantse ba yace baka da imani wallahi baka da shi amma ya rantse kuma ya maimaita sau uku shi yasa sahabbai kan su tambayi waye sai da suka kara suka ce khaba wa khasira ya rasulullah yayi hasara ya tabe ya ma'aikin Allah waye wannan sai ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makocinsa bai aminta da sharransa ba sawa'an makocin gida makocin kasuwa makocin gona kai daidai da makoci na motar haya da kuka hada tafiya Legas ko wani gari ga ka gashi in dai ba ku rabu lafiya ba kai abin da zaka cutar da shi wallahi duk sallarka duk azumin ka ko umara zaka tafi baka da imani la yu'minu man la ya'manu jaruhu wa'iqahu Allah ka shiryar da mu cikin bayan da ka shiryar Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisanta ta ya ubangiji ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya ya ubangiji ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya ya ubangiji ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai yi imani ba duk wanda ya kwana a ƙoshe alhalin makocinsa yana jin yunwa kuma ya sani da duk lokacin da ka san kai ka ci ka koshi makocinka yana jin yunwa bai da abin da zai ci kuma kana da shi to kai kokari kaga ka taimaka masa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم